Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA afirka kan mita 102.5 sai tashoshin FM na radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, lord da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim yau ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku ji alfanun da ke tattare da ziyarar da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yake yi a wasu kasashen Afirka guda hudu. Kana ku ji fashin bakin da abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed wanda yake nazari akan ilimin taurari game da tsayawar watan Shawwal. Kana muna dauke da rahoto na musamman akan matsalar samar da hasken wutar lantarki a Najeriya. akwai mu da ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani ɗan ƙunar bakin wake ya tayar da bama mai jiya litini a wani wurin duba ababen hawa a birni mai tsarki na Madina da ke Saudiya a wajen ɗaya daga cikin wurare mafiya tsarki a Islama wato masallacin annabi. 'yan sa'o'i bayan nan sai ma'aikatar harkokin cikin gida ta saudiya ta ce wasu jami'an tsaro hudu sun halaka wasu kuma biyar sun samu raunuka bayan da suka yi yunkurin hana maharin shiga masallacin masallacin wanda shine na biyu mafi tsarki a islama nan ne aka binne annabi muhammad wanda ya rasu a shekara ta 632 miladiyya miliyoyin musulmi daga sassan duniya kan ziyarci wannan masallacin kowace shekara lokacin aikin haji a birnin na makka an kuma ba da rahoton tashin karin bama biyu a kasar a daidai lokacin da wata mai tsarki na ramadan ke karewa ɗaya daga cikin bama-baman wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya tayar a wani masallacin 'yan shi'a da ke birnin atif na gabashin ƙasar ba a ba da rahoton ƙarin mace-mace ba 'yan sa'o'i gabanin haka ma'aikatar ta harkokin cikin gidan saudi ta ce wani dan kunar bakin wake ya tayar da wato ya tarwatsa kansa daura da karamin ofishin jakadancin amurka da ke jidda a halin da ake ciki kuma kasar ta saudiya ta tsaye da gobe laraba ranar sallah wadda ita ce farkon hidimomi na tsawon ranaku uku a duniyar islama da kan zo ƙarshen watan azumi na shekara-shekara adadin <clears throat> mace-mace da suka biyo baya a harin kunar bakin waken da aka kai da motar daukan kaya a bagada birnin kasar iraki ya karu yana ci gaba da karuwa yayin da ake ta samun karin gawarwaki daga cikin baraguzai jami'an gwamnatin iraki sun faɗa jiya litinin cewa mutane akalla 150 ne suka mutu a ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni da aka taɓa kaiwa a birnin na bagadaza tun bayan da amurka ta shiga ƙasar a shekarar 2013 ƙungiyar isis ta ɗau alhakin kai harin da cewa ta auna 'yan shi'a ne a harin bom wanda ya baraka wani wurin saye da sayarwa mai cike da jama'a a gunduman karada da ke birnin na bagadaza mutane akalla 200 ne suka samu raunuka kuma raunuka kuma jami'an sun ce adadin mace-macen na iya ci gaba da karuwa yayin da masu kai daukin gaggawa ke ci gaba da tono buraguzai da toka ta wajen amfani da shebur da kuma hannayensu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu bincike na tambayoyi ga wasu daga cikin mutanen da aka kubutar bayan an yi garkuwa da su a harin da aka kai da safiyar ranar Asabar a wani gidan cin abinci na zamani da ke daka babban birnin kasar bangladesh wanda ya yi sanadin mutuwar mutane ashirin da suka je cin abincin da kuma wasu 'yan sanda biyu jami'ai sun ce biyar daga cikin mutane sha uku ɗin da aka kama na ci gaba da zama a tsare ba a san ko mutane biyar ɗin zarginsu ake yi ko kuma tambayoyi kawai ake yi masu don ko a samu wasu ƙarin bayanan da za su kai ga gane inda wato harin ya samu asali babban jami'in 'yan sandan bangladesh akm sahidullah haq ya faɗi jiya litini cewa wasu mutane biyu ciki har da wani da ake zargi da kasancewa ɗan bindiga na fuskantar tambayoyi ya ƙi bayyana ko mutane biyun na cikin mutanen da aka kirga su a matsayin waɗanda aka yi garkuwa da su to amma ya amsa cewa ana wato jinyarsu a wani asibiti saboda raunukan da suka ji. fadar shugaban amurka ta white house ta soke hidimar gashe-gashen nama da aka yi ranar hudu ga watan yulin kowace shekara masojoji da iyalansu saboda wato ruwan da aka yi a birnin washington dc wannan ce shekara ta biyu a jere da tilasta shugaba obama da matarsa mitchell su soke wannan liyafar da kallon wasan hasken wuta saboda ruwan sama fadar ta white house ta ce mawaka janel mone da kendrick lamar za su yi wasa kamar yadda aka tsaida amma a wuri mai rufi fa fada ta ce shugaba obama da matarsa za su yi 'yan takaitattun jawabai na buɗe hidimar a halin da ake ciki kuma ruwan sama ya sa an soke wasu wasannin hasken wuta da aka shirya yi a birnin washington din to amma an gudanar da wasan hasken wutan da aka yi a dandalin ƙasa kamar yadda aka saba mutanen da ke labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu yaye kallabin rahoton namu da tattaunawa wanda muka yi da Farfesa Bube na Maiwa na Jami'ar Awad Diop da ke kasar Senegal akan ziyarar da Prime Minister na Isra'ila Benjamin Netanyahu yake yi yanzu haka a wasu kasashe hudu na Afirka. Na kuma yi tambayi Farfesan ne ko ina fa'idan wannan ziyara ga waɗannan kasashen? eto eh eh, na farko dai ya kamata a nemi dalilin da ya sa ya zaɓi wa'annan kasashen saboda kamar irin cikin halin da ita ƙasar isra'ila take eh, yau cikin duniya da ya zamanto ta zan kamar saniyar ware abin da ya sa ya zaɓi wa'annan ƙasashen na afirka wato idan ka je ka diba akwai tarihi kada ku manta da ƙasar ethiopia da ƙasar kenya ko ku ina jimilla kasashe da yawa na afirka ta gabas akwai yahudawa baƙaƙe waɗanda ake kira falasha wato akwai su wa'annan kasashen kuma suna da muhimmanci cikin kasashen nan kada kuma manta da cewa shekarar da aka yi tsananin yunwa a ƙasar ethiopia ita ƙasar isra'ilu ai ta nemi su yahudawa su koma can ƙasar isra'ilu su zama yanzu hakan ga baƙaƙe yahudawa suna can zama na ƙasar isra'ilu wato zuriya annabi suleiman kenan na farko kenan na biyu aka dibi wajen nan eh, can wajen afirka ta gabas nan lalle suna fama da ta'addanci da shahi addinin musulunci wato cewa da 'yan ta'adda sun yawa tun ba 'yan shebabu ba da ya zamanto suna nan suna yaduwa suna kama wannan sauran kasashen daga ƙasar somaliya wato ya yi nazari ne ya duba da cewa idan ya kamata yau a ce isra'ila ta cika cikin ta cikin halin ta take wato sai ta yi nazari ta diba daga inda take da yan uwa kuma hawa yau in wajen kasashe ne wa'an ke fuskantar matsala dangane da ta'addanci eh, da ke fitowa daga addinin musulunci za a yi tasiri kamar da kai tambaya to wannan kuma sai a gaba dai mu gani amma da ya zama to kamar ita ƙasar isra'ila sai dai ta ba da taimako wajen wani eh, leƙon asiri wannan kuma an ga cewa da kamar za su samu taimako da isra'ila eh, don samu su kowa da ta'addanci an san kuma ƙasar isra'ila ƙasa ce tana aika kamar gwannai cikin kowane fanni fanni hakan ga yi yiwa kuma ta aiko musu tun ba ta fannin wajen tsaro ba wato cewa da eh, mashawarta na wajen soja wannan shi dai ne ake ganin cewa ke iya kawo tasiri gare su dan kasa isra'ilu tana kai taimaka ma kasa da take da eh, hulɗa da ita yanzu dai sai dai a hanga a can gaba a gani abin da za a biyo haka to mun gode farfesa kafin mu ci gaba kuma a shakata da wannan

Allah yarda ni ba ku samu ba to madalla daga batun ziyarar Netanyahu sai batun fitowar watan azumin watan Shawwal abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed wanda yake nazari akan ilimin taurari ya yi wa sahabu Imam Aliyu bayanin yadda wata ke fitowa da kuma dalilin da ya sa ake ganin sa a lokuta daban-daban a sassan duniya daban-daban. ga dai malaman da tattaunawar da suka yi akan wannan batu to abin da ya faru watan shawwal ya kama jiya litinin to amma kuma inda ya kama din babu wata ƙasa a duniya da za ta iya ganin wata in banda yankunan da suke yankin nan da ake kira polynesia wato akwai 'yan ƙananan tsibirai a cikin tekun pacific waɗanda suke yamma da nan amurka mm. suke kuma gabas kenan da kasashen japan da wasu kasashen asiya din nan wani yanki da ake kira polynesia mm. suna iya ganin wata to amma kuma lokacin da wata ya kama din a wurinsu da rana ne wato misalin karfe goma sha ɗaya ne na rana a jiya litinin jiya agogon ƙasarsu To. To abinda malamai suka yi lissafi da shi suka sa a kan cewa yau talata ne wata zai kama shi ne lokacin da wata din nan ya kama da misalin karfe goma sha ɗaya din nan wanda za a iya ganin sa sakonnin kamar yadda na faɗa maka kowane irin tabaro kake da shi na hangen nesa. Nesa, mm. Ba za ka iya ganin sabon wata din nan ba in ba kana yankin Polynesia ba a jiya. To. lokacin da ya fito. Amma kuma lokacin da ya fito din nan an yi lissafin cewa rana ta riga ta faɗi a ƙasar Saudi Arabia. Wato ana misali ko kuma ana amfani da ƙasar Saudi Arabia a zaman mizani hmm. da auna fitowa ko kuma faɗuwar ah, wata. Hmm. To, da yake a lokacin dare ya yi a lokacin a kasar saudi arabia mm. shine aka lissafa da cewa watan nan za a lissafa a kan cewa lokacin da ya fito din nan talata ne mm. ba litinin ba saboda haka za a kara azumi ya cika talatin za a yi azumi a yau sai a tashi da sai a tashi da sallah gobe na'am to an ba kenan wato ya zama ɗaya ga watan shawwal eh to in na fahimce ka dai eh, malam ibrahim wannan wata ko da kana da tabaran hangen nesa idan ba waɗannan yankuna na polynesia kake ba ba kada zarafin ganin wannan wata so a takaice dai yadda malamai suka yanke wata dai ba a gan shi ba a waɗannan ƙasashe musamman ƙasashenmu kwarai da gaske in ka tuna ai kaga a nan a nan amurka ma ai ba an yi bayanin cewa ba za a iya ganin mu da ma muke kusa muka fi kusa da Polynesia. Mm. an ka misalta da kasashen mu na su Najeriya da sauransu. Mm. Saboda tsakanin mu nan da kasashen da waɗannan tsibirai da suke Polynesia mm. akwai waɗanda suke kamar bambancin lokaci ma kamar misali awa awa shida zuwa awa bakwai zuwa awa takwas ne wasu daga cikin waɗannan tsibiran. yawa kuma kaga ah, suna yamma da mu ne saboda haka tsakaninsu da najeriya kawai ma ya kai misalin awa goma sha wani abu ne haka yawa saboda saboda haka kaga misalin karfe goma sha ɗaya ɗin nan na rana a polynesia zai kasance wajen karfe goma sha ɗayan dare agogon najeriya hmm. aka gani to abinda aka yi misali da shi kenan kuma in ka duba za ga kusan dukkan kasashen duniya sun yi misali da haka to amma kuma abin da nake so a gane shine cewa kamar kaga a yau talata idan aka dubi wata din nan wato akwai sauƙin gani duk kasashen da suke duk kasashen da suke afirka da kudancin amurka da nan amurka da kuma kamar wasu bangare na kasar saudi arabia da yemen za su iya ganin wata ɗin nan garau ba tare da sai sun sa tabaru ba a yau talata amma karka manta da cewa akwai wasu sassa na duniya waɗanda a yau talata ɗin ma kwata-kwata ba za su iya ganin wata ba saboda ta inda wannan wata wannan karo ya fito kasan wani lokaci ya fito ta yamma ne wani lokaci ya fito daga ta gabas wani lokaci ya fito daga ta arewa haka dai ba wai wuri guda ne yake fitowa a kullum ba to amma mu ai a yankunan mu inda muke kullum yamma muke duba mu kalle shi in zai tsaya ko yawa eh zaka duba ka kalle shi ta yamma amma kar ka manta da cewa in zaka kalle shi da daddare kenan dalilin da ya yasa zaka kalli yamma saboda rana na bayan ka ne an ka lura duk lokacin da wata ya fito za ka ga cewa wurin da yake fuskantar rana nan ne za ka ga haskensa shi sa koyaushe in za ka ga wata in kaga misali idan wata irin lokacin da wata ya kai tsakiya inda rana ake ganin su da lokacin da yake fitowa da rana in ka duba za ka ga cewa ta gabas za ka gan shi za ka ga yana kallon hasken shi na kallon gabas ne gabas za ka gan shi ta yamma yawa idan da yamma ne kamar misali da yamma za ka ga cewa yana ta gabas da kai ne rana kuma na yamma lokacin za ka cewa inda yake da hasken yana kallon gabas ne inda rana take Duba masu na ƙofar gabas. Roma da Ibrahim Alfa Ahmed na abokin aikinmu yake wa sabu Imam Aliyu dalilin da ya sa ake ganin wata a bambance a lokuta daban-daban. Daga batun ganin wata sai na matsalar hasken wutar lantarki a Najeriya. Ga rahoton da Zainab Babaji ta shirya muna akan wannan. Wutan lantarki abu ne mai muhimmanci a rayuwar al'umma musamman mazauna alkarya da karkara. Al'umma da dama na amfani da wutan lantarki wajen samun haske a gida, amfani da na'urar zamani kamar talabijin, cajin wayar salula, girki, nikan hatsi, ɗinki, masana'antu da sauran sana'o'i da ke inganta rayuwarsu. Najeriya na ɗaya daga ƙasashe da ke da albarkar wutan lantarki, wanda ƙasashe da ke makwabtaka da ita kamar Ghana da Nijar ke tinƙaho da wutar da Najeriya ke basu. To sai dai a cikin 'yan watannin nan wutan lantarki ya yi karanci a Najeriya inda ya kai jama'a ke korafin rashin wutar da ya sa harkokin walwala da wutar suka taɓarɓare. A cewar Yohana Madugu lamarin wutar lantarki ya fara zamewa tarihi. Kwanakin baya ana ɗan samu amma 'yan kwanakin nan ko kuma mu ce daga shekara da ta wuce zuwa farkon wannan shekara har ya zuwa yau wuta dai babu shi. Kuma abin ya zamanto kamar gamari ne ga tsinka jaka ba sa ba mu wuta sa'an nan kuma sai a ƙarshen wata sai a a shirgo maka wani wani bil mun yi ƙorafi a kai mun je mun nemi bayani daga ofishinsu suka ce ai policy nasu shine ko da wuta ko ba wuta za a kawo bil daga dubu biyar ya yi sama watan da ya wuce mu dai ba mu ga wuta ba tun kusan wata biyu da suka wuce watan da ya wuce sai aka kamo bil na dubu goma ban ga adalci ba a ce ko da wuta ko ba wuta za a shirgo mun bil ko kuma ce kira na ga shi shugaban kasa muhammadu buhari shine ya shiga wannan sha'ani idan babu wuta kar a turo bil kuma babban kira na shine a yi kokari a magance matsalan nan da ya hana samun wuta domin wannan matsala na rashin wuta ya kama na koma baya a tattalin arziki kasuwanci harkoki daban-daban na rayuwarmu shi ma alhaji dan lami cibozo cewa ya sha'anin wutan lantarki dai ba a cewa komai a wuta ba ma samu gaskiya har ma gara jiya da yau domin da muna samun bil su kawo mana dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu da ɗari biyar amma abin mamaki ga ba wuta da nakan zo kwana biyu uku ba wuta in samu har ta dawo ma dai kawai a minti talatin za mu samu wuta amma yanzu sai mu kwana goma bakwai ba wuta sai ga bil an kamo dubu hamsin da biyar da wani abu an sake kamo wani dubu arba'in da wani abu na ƙarshen na an kamo dubu tamanin da takwas da ɗari bakwai da saba'in da wani abu kuma ba wutar akwai gulob ɗaya a ɗakin mahaifiyata akwai gulob ɗaya tsakar gida sai gulob guda biyu ɗaya a shagona ɗaya a ɗakina ni da iyalina su kenan abin da nake da shi wannan lamari abin da ya kamata ya yi mu muna cewa wai in an tauna hura a gaskiya ina so minista in bai sani ba ya sani fashola abin mamaki nepa farkon zuwan wannan gwamnati ta tsorata wuta a kai day and night daga baya ko mai suka gani ko ministan ne bai da zafi zafi gaba ɗaya wuta har ga ina kira ga ministan wuta wuta ya san har gare jiya da yau domin ayyukan hannu irin su da ake kan injin nan walda masu walda da masu biri da suke kankara sa abin sanyi suke samun abin da za su ci da iyalansu a gaskiya yanzu kowanne ka je ka samu sai zaman jira ba komi kuma da wannan wani da gaba ɗaya da wutan nan da rana da wutan ne dogara wani da daddare kamar teloli ɗin nan ma da suke ayyukan sallan nan duk janaratai suka saya suke tagi far ko ina ka bi kana yau a jos har garin Allah duk ta ba inda wuta take kwaya daya don dinke dinke to kaga wannan tattalin arzikin kasa ne ya shafe su a kawo maka bil in ka zo kana magana a hau a yanki a naɗa waya tafi da ita ma baka kula ba ya zuwa ya faɗa gaskiya na kira ga minista batun magana wuta a najeriya ya duba shi ita ko mama agba ta ce yanzu mata koma sayan fitilar kwai saboda rashin wutan lantarki ba wuta kuma wata yana karewa ana kawo mana bi watan 1000 zamu biya game da ba mu kunna wuta ba ba mu gani wuta ba domin kana da kaya a firiji gashi za su ruba yanzu saboda haka ni na je katako na je na saya eh, lanta dubu biyu da dari biyu ga kudi karinzin kuma muna ta fama to abubuwa wannan ya dame mu mu ji da ne wane ne ne ne wuta ne ne abinci ne ne menene ne muna kuka gare ku ku taimake mu Injiniya Shehu Muhammad Dan Dada wani ma'aikacin kamfanin rarraba wutan lantarki ne a nan Jos. Ya ce matsalar rashin wutan ya biyo bayan fasa bututun gas ne da tsagerun Naja Delta ke yi. Eh maganar wuta ne shanwan ne daga ala ne jirgin ba wuta na gas aka farfasa shi ana wuta a kasa duka. Amma munan Jos zon sun zai muna zon zon ne. Iya abin da aka muna kwarin rarraba kowane gefe mun ba su awa shida awa goma wani lokaci. To amma wasu na gani tun ma kamin a fara faffasa waɗannan bututun mai ɗin aka fara samun matsala ko da yake daga farkon wannan gwamnati an fara samun ci gaba amma daga baya sai abin ya zo ya taɓarɓare. Eh daga farkon wannan gwamnati mun sami zuwa kusan wata ɗari biyar wannan kusan duka sannan an samu wuta kowa ya sani. Eh amma daga baya da haka da su wani suka fara faffasa kawai na gas a kan fara samun damuwa na wuta wanda har yanzu an zai wannan magana wutan ai inda kowa zai wadata ba. kada ba sake ga kasa sai ka ga ba a samu wutan ba amma kuma kowane wata sai ka ga an kawo bil ma mutane su biya kuɗi a duk wani ya ga bil na wannan watan da wancan watan bil ya yi sauki sama san ba wuta bil ya yi sauki kuma duk mai mita duk wani ya ga ya ga mita mai kati zai ga cewa eh wutan da ya sha na wancan watan akwai bambanci saboda ba wuta to akwai masu korafin kuma cewa wato wannan mitan da yake ya kamata a bayar kyauta sai kuma gashi nan ana sai da wannan mitan da duk wani ya ga miki mu anan jazzuwa mita da ta miki muka ba muke bayarwa ruwa zuwa yanzu kan cewa kyauta aka bashi ba shi yayi ba eh, zuwa yanzu kana gani yaushe ne ake sa ran cewa wutan zai inganta eh muna sa tun da fara gyaran ka wutan ya fara ya fara dawa kadan kadan ai in kai ne wutan ya fara dawa ba kamar da kamar jigan jiya zuwa jiya wutan ya nan ya nan gara garin ai ne ba ya kai dubu biyu yanzu to ko ma ina matsalar take jama'a na fatar ganin al'amura sun daidaita musamman a bangaren wutan lantarki don su samu walwala Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria. To an gaishe ki Zainab Allah ya kyauta. Albarkacin watan Ramadan ga nasiha daga Kur'ani mai tsarki. An yi kira ga matan jihar Sokoto da su koyi sana'o'i domin gujewa barace-barace. Matar gwamnan jihar Sokoto Hajiya Maryam Mairo Aminu Tambol ce ta yi wannan kira yayin raba kayakin tallafi ga al'ummar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين sunana ibrahim ahmad makari na'ibin babban limamin masallacin abuja na abin da ake nufi da ɗaura shaidanu watan kasan shi wanda yake sa bawa ya aikata mummunan abu akwai shaidan shi kansa sannan akwai kuma shaidanun mutane sannan kuma akwai nafsin shi to su shi ainihin shaidan kam da nashi rundunar na aljannu ana ɗaure su watan ana takura su wanda da suna tsayawa akan hanyar mutanen kirki qala fa bima ni la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin to irin wannan tsayawan da yake yi da ya kare hanyar bayan Allah ya hana su tafiya cikin Allah subhanahu wataala da kusanci da Allah to ana kawar da shi a ɗaure shi a hana shi wannan dama ba zai hana mutum zuwa masallaci sai ga mutane an kawar da shi da kan hanya dan haka mai son zuwa masallaci zai tafi ba zai ji wahalan abin ba mai son kowane ibada zai yi to amma ba yana nufin cewa ba a aikata lafasha ko ba a aikata munanan aiki ba saboda ai ba shedan ne kadai yake sa a aikata mummunan aiki ba mummunan rai rai ma watan bawa idan ya zama shedan ya kwadaita mashi ranan farko shan giya ko ya kwadaita mashi zina wal iyadu billahi ranan farko ko ya kwadanta mashi kowanne daga munanan aiki na ɗaya na biyu to in aka dan tafi akai kai sai shaidan ya barsa da ransa sai ta zama ransa ce take son abin sai ya zama ya zama mudmin watan ko da shaidan ko ba shaidan zai wannan abin shi ma ya zama shaidanin kansa a wannan kenan dan haka ba yana nufin cewa ba za a aikata mummunan aiki ba ne a irin waɗannan shaidanun da suke igra'i suke iha'in munanan abubuwa ga al'umma to Allah subhanahu wataala yana takura su yana hana su ikon yin wannan a cikin wannan watan to ubangiji Allah ya karɓa da fatan za a garface mu na dan matsalar da muka samu da farkon wannan nasiha yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Ina so ku ba ni dama domin in yi miƙa saƙon gaisuwa ta ga ɗaukacin al'ummar musulmi na duniya da wannan ibada da muke ta zo karfe ta azumin watan Ramadana. Hakika ya kamata mu mu aiki da abin da ke cikin wannan wata kuma sannan mu zauna da yan uwanmu lafiya waɗanda Allah ya haɗa mu zama da su musulmi da kirista da ma waɗanda ba su da addini wannan ibada da muke Allah ya sa ya ce assalamu alaikum sahin hausa na boa yusuf baban gaja mai trader rinkin daga jihar jigawan najeriya to yau zan yi tsokaci ne game da yanayin da ake tafi da mulkin ƙasa ta najeriya wadda mulkin apc take gabatarwa a yanzu to fi sabilillahi a wannan mulki na muhammadu buhari za mu ce an sami ingantaccen wato tsaro amma an ban da bangaren tsaro a fi sabilillahi wannan mulki dan a talaka yana ɗanɗana kudarsa a cikin wannan mulki na muhammadu buhari ba don komai ba tsadar rayuwa da muke fama da ita don haka yana da kyau a ce muhammadu buhari ba kullum ake ce mana an san halin da talaka yake ciki ba a ɗau masa ainihin wani hanya da zai samu sauƙin rayuwa ba assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana ismail ahmad yalwa daga ingur jihar yobe gaskiya akwai babban ƙalubale a jihar mu ta yobe ganin yadda wasu 'yan adawa suke amfani da ƙarfin iko masu mulki suke amfani da ƙarfin iko wajen nuna izza da barazana ga ɗan adawa wanda hakan bai dace ba to madalla kada shafa muna ana tare da sashen hausa ne na murya amurka da kenan nan birnin washington dc yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice to a takaice wani dan kunar bakin wake ya tayar da bama-bamai jiya litini a wani wurin duba ababen hawa a birni mai tsarki na madina da ke saudiya a wajen ɗaya daga cikin wurare mafiya tsarki a islama wato masallacin annabi yan sa'o'i bayan nan sai ma'aikatar harkokin cikin gida ta saudiya ta ce wasu jami'an tsaro hudu sun halaka wasu kuma biyar sun samu raunuka adadin mace-macen da suka biyo bayan harin ƙunar bakin waken da aka kai da motar ɗaukar kaya a bagadaza babban birnin iraki na ci gaba da karuwa yayin da ake samun ƙarin gawarwaki daga cikin baraguzai jami'an gwamnatin iraki sun faɗi jiya litini cewa mutane akalla ɗaya sun mutu a ɗaya daga cikin hare-hare mafiya muni da aka taɓa kaiwa birnin na bagadaza tun bayan da amurka ta shiga ƙasar a shekara ta da uku masu bincike na tambayoyi ga wasu daga cikin mutanen da aka kubutar bayan an yi garkuwa da su a harin da aka kai da safiyar ranar asabar a wani gidan cin abinci na zamani da ke daka babban birnin kasar bangladesh wanda ya yi sanadin mutuwar mutane ashirin da suka je cin abinci da kuma su 'yan sanda biyu fadar shugaban amurka ta white house ta soke hidimar gashe-gashen nama da akan yi ranar hudu ga watan yulin kowace shekara ma sojoji da iyalansu saboda ruwan sama da aka yi a birnin washington dc wannan ce shekara ta biyu a jere da alatilas shugaba obama da matarsa michelle suka soke wannan liyafar da wato da kallon wasan hasken wuta saboda ruwan sama fadar ta white house ta ce mawaka janel monia da kendrick lamar za su yi wasa kamar yadda aka tsaida amma a wuri mai rufi fadar ta ce shugaba obama da matarsa za su yi wato 'yan takaitattun bayanai na buɗe hidimar mutane da ke jiran wato mutanen da ke jiran a tabbatar da zaman su 'yan takarar shugabancin amurka donald trump na jam'iyyar republican da hillary clinton ta jam'iyyar democrat na dosar lokacin fito da masu yi masu mataimakan shugaban ƙasa. To da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Almasi Garba da ya tallaba mini muka gabatar da shirin da Cubahiro ne da ya ba da umarni. Sai injinin da ya agaza mashi wato Charles Hall ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima a wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. ciki ko har da shirin noma tushen arziki wanda halima jimarau ke shiryawa kuma ta gabatar sai an ku.